wata rana wani sahabi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wani aiki Allah ya fi so ayyul islamu afdal a cikin ayyukan musulunci wanne ne ya fi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ce tut'imu ta'ama ka ciyar da mutane abinci ka ciyar da mai jin yunwa ka taimaka wa marashi wa taqra'u salama alaman arafta wa Mallam lam kuma ka yi sallama ga mutum ko ka san shi ko baka san shi ba wannan hadisi ya koya mana mahimmancin bayar da gudunmawa ta abinci in kana da halin da za ka yi kunu ko ka yi kosai ko ka karuwan sanyi ko kai soɓo ko kai lamurje ko ka bayar da gudunmawa kai da mutum zai ɗauka cewa kullum zan sa a yi mun kunu na kwano ɗaya aƙalla kunun kwano ɗaya mutum ashirin su ci in ka lissafa mutum ashirin ashirin sau talatin mutum nawa ka ciyar a cikin watan ramadana ko ka ce bari in sai kwanan dabino kullum in bada kwanan dabino ɗaya sadaka dabino kwaya ɗaya fa annabi ya ce ittaqin nara walau bi shiqi tamra ka kiyayi kanka da wuta ko da tsagin dabino idan mutum ya siyo kwanan dabino ɗaya ya wanke shi ya shiga masallaci ya ba wa masu azumi suka yi buɗe baki da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya ciyar da mai azumi yana da ƙarin azumi ma'ana in ka ciyar da mutane goma a cikin azumi azumin goma sha ɗaya a wajen Allah idan ka ciyar da mutum talatin a watan azumi azumin talatin da ɗaya a wajen Allah ina ma kowa zai nemi wannan gara ɓasa ta hanyar yin koko da yin kunu da yin kosai da yin lamurje da yin kunun tsamiya a raba wa mutane fi sabilillahi wannan yana cikin aikin lada da ake samun aljanna kusa da shi ceto masu jin yunwa daga halin kakanikayi Allah ya ba mu ikon aikatawa wassalamu alaikum